daga cikin ababen da suka faru wanda ke nuna muna lalle maganganu wa'annan tsinannu ya yi tasiri shine a jihar Sokoto akwai wani garin da ake kima Mammande ranar kasuwa sadda kasuwar Mammande ke ce yan sa kai suka shiga kasuwar Mammande sun ka rinka kama Fulani suna tattara su akwai direban da aka yi fira da shi a bishon FM a garkuwa a wasu kafafen labarai dai yace yana ya biyo da mota ta yana tsaye yana lodi sai ga wasu fulani guda biyu sun zo ya san su za su zo a wani gari kuma shi ko nan yayo ya ce su shiga sun an bude mota su shiga kawai sai ga kawai waɗannan ƴan sa kan da fuskoki sun zo sun kama su da ƙarfi sun kama wannan an kama wannan sun giya su sun je sai da suka gama tattara wa'annan fulani gaba daya duk inda suka gaba hillace cikin wannan garin ba ba wai a ba wai dan ta'adda suke ne ba hillace kawai duk inda suka gaba hillace ranar sun kama shi sai dai wanda ya kere musu ko kama ka ko in ka sheka su sa bindiga su harbe ka haka suka kakkama su suka zo suka tattara su daga cikin wanda suka kamo akwai wanda yana da sifa irin ta fulani amma ba fulatini ne ba ba fulatini ne ba amma dai yana da sifa irin ta fulani fari ne kyakkyawa haka kamar buhulati ne saboda sai suka zo suka kama shi suka je suka sa cikin wanda za a kashe wani dan uwa ne suka zo suka ce wallahi babu bahilla ne ba suka ce ina sai an kawo musu shaida aka kawo mai yan uwa ne duka babu bahilla ko guda hausawa ne to sannan sai suka saki shi aka zo akwai limamin gari wanda liman na bafulatani ne shi kuma shi ke ba da sallah ta jum'a limamin jum'a jama'a aka ce musu wannan ba ɗan ta'adda ne ba ba ɓarawo ne ba ba ɗan kinnafin ne ba limami ne ma na masallaci suka ce oh mi ruwansu tun da dai bahilla ce ne kawai ɗan ta'adda ne kawai a kashe haka suka sa bahilla wannan limamin nan ana ce mai mala aliyu da sauran wa'annan wa'anda suka kama fulanin nan duka suka bi su suka harbe su wasu kuma suka kwantar da su suka yi musu yankan rago suka karkashe su a mammande a nan a cikin jihar Sokoto wannan ya nuna kenan maganganun da wa'annan mutanen ke faɗa yayi tasiri cewa lalle Bahaushe ya tashi ya yaki hillani kuma hillani su ne yan ta'adda su karai kuma duk inda bai lace yake babu na kware duk ƴan ta'adda ne to yanzu ƴan sa kan ba suna yaƙi da ta'addancin ne, suna yaƙi da fulani ne kaga wannan magana su ta fara tasiri kenan a tangaza wasu yan ta'adda sun zo a tangaza sun shigo tangaza domin su yi ta'addanci dan tangazan da babban dan siyasan a yankin tangaza shi ke giya mai wannan labarin da bakinsa yake ce mini da suka zo mutanen nan ba kinnafin suka zo yi ba ba kuma wani a banki suka zo nema da suka zo suka ga an taso musu sai suka yi harbi don su tsorata mutane to harbin da suka yi sai ya zama can harsashi sai kuce sai je samu ta yarinya yarinya guda Allah ya karbi rayuwarta Allah ya jikanta daga nan sai suka gudu sai suka shiga daji to da suka shiga daji sai ƴan sa kai Ƴan sa kai na kallon su bana ganin su sun shiga daji amma suka kibiye su saboda sun san ba sa iyawa da su sai suka bari sai da suka yi nisa su riga sun tafi an kusan awa hudu da tafiya su sai suka ce za su bi su don ka san ba su za su bi ba a hilla ni ne wa'anda ba su san hawa ba san sauka ba za a je a kamu can ba suna kallon su ba suka bar kasar suka bar gari fa cikin gari ba sai da suka yi nisa sama da awa hudu sannan sai suka hada yan sa kai mashaya waye waye sai suka shiga daji suka je za su biyo ɗan yan ta'addan da suka bi daji sun iske wani dottijo wanda wannan dottijon makiyayin tumaki ne wayan da fulani ke kema baccu'in masu kiyon tumaki suka same shi ana jinya ta ƴaƴa nai na jinya ta suka gaishe su suka wuce bayan sun wuce sai dottijon nan sai ya ce ma yara ne wa'annan mutane da kuka gani sun zo sun wuce wurin nan yan sa kai ne kuma ina shaida muku ba wayan ba wayancan suka bi wayan ba barayin suka bi ba domin ba sa iya bin su a'a hilla ne suka fito nima saboda ku tashi ku gudu ni ban da lafiya in sun zo sun kashe ni wannan dama ban da lafiya ba da sauki amma ku da kuke yara ba su barin ku gudu kar su zo su kashe ku yaran sai suka karɓi wannan shawara sai suka gudu Ba sun gudu sai biyu daga cikin su sai suka ce kai bai yiwa su bar baban su wannan guri bari su dawo suka dawo bayan sun dawo wa'annan ƙyan sa kan ko abin nan da baban nan ya faɗa shi ne sun je sun kamo su ne suka dawo suna dawowa suka kama wa'annan yaran guda biyu suka bar dottijin nan yana jinya suka wuto da yaran nan suka wuto suka saka biyuwa suka samu wani mm, mm, mm, bafulati ne shi ma kai ne mai kiwon tumaki shi kuma yana duk shekara ƙasa zuru yake zuwa mutanen zuru sun kira ni sun gaya min sun san shi kuma mutumin kirki ne sun san shi mutumin arziki suka kamo shi suka zo da shi a tangaza suna zuwa a tangaza sun kamo suka ce yan kidnapping na suka kamo dukkan yan sa kan da annan aka sheko a kashe har da ciyaman na local government jami'an tsaro suka ce a'a kar a kashe su a bari mu je mu bincika mu tabbatar da barayin ne a matsayin mu na jami'an tsaro mu su ke da haƙƙin bincike a tabbatar da laifi ko ba shi ba mu gane cewa ɗan sa kai ne wato yan ta'adda ne yan kinnafin ko ko a'a fulani ne masu abin da aka kamo ciyama yace ba mu ba ku su saboda ba ku kuka kamo su ba ciyama na local government wanda lokacin da abun ya faru wani ne wanda ina tare da shi yana nan da rayuwa ta a hali yanzu aka bukace ni zan kai zan hada ku da shi shi ya kira waya ana cikin wannan rigimar ya kira wani can cikin yan sa kan yake mai gashi gashi mun kamo fulani ne za mu je mu kashe yan sanda sun ce mu ba su su yi bincike kiyama ya ce kar a ba su saboda mi ai ba ba su ba su yan sanda suka kamo su ba mu je mu kashe su kawai wallahi fulanin na aka je aka sa musu wuta da ransu an ka kashe su dan jaridan da aka kashe su gaba gare shi ya faɗa min labarin nan kuma shi ɗan jaridan shi ne ya bi haccan cikin daji inda aka kamo ɗan hilani ya iske wannan tsohon da aka kamo ƴaƴan aka kone su ya iske shi ya hira da shi ɗan jarida ne wannan biyu yana nuna ma ta'addancin da ake yi a wannan ƙasar. kuma da sunan cewa a fulani duka 'yan ta'adda ne a Ilela ita ma ta jihar Sokoto ƙauye nawa aka kone mutum nawa aka kashe waɗanda ba su san hawa ba su san sauka ba akwai ƙauyen da tun kamin jaddadi ya zo ƙasar nan ƙauyen nan na hilani ne an san shi ruga hilani ne tun kamin ma mujaddadi ya zo ƙasar nan sai eh, gashi yan sa kai daga abun nan daga illela sun je sun iske wa'annan mutanen sun bamban kama gidajen su ta sun kama sun kashe na kashewa kai akwai ƙauyen da ƴan illela suka zo suka iske suka kama kashe su rijiya ce matatta haka sun ka rinka kashe fillani suna kaɗawa cikin wannan rijiyar sai da suka cika rijiyar nan da gawawaki ba sai an kashe ka ba da ranka cikin gawaki ka ƙarasa. za a sare ka a maka raunin da baka warkewa a kaɗa ka da sauran ranka ka iske sauran wasu waɗanda a can waɗanda su da mutuwa ba da waɗanda suka mutu haka aka kai sai da aka cika rijiyar da fulani gawaki duka da sunan cewa fulani kyan ta'adda ne wanda yake sa har yanzu muna gaya muku cewa maganar yan ta'addan ne maganar wa'annan mutane a shararan nan wa'annan sharrul bariyan nan da ke da wa'annan group group ta fara tasiri har yanzu dai a nan cikin jihar Sokoto gabacin Sokoto aka yi wata ƙungiya wadda ta yi ƙoƙari yunkurin a mata rijista wannan ƙungiyar mi suka sa mata suna sun sa mata suna honta honta yana nufin farauta wanda wannan ƙungiya ta farauta dukkan binciken da aka binciko aka gano ashe wai wata kungiya ce da suke buƙatar su wa registration ta zan tana da register domin ta rinka farautar fulani tana kashewa a local gamman local gamman na gabacin jihar Sokoto suka yi shi daga sabon birni da Isa suka yi yunkurin su yi wannan kungiyar aka zo suka hada da manya-manyan yan siyasan su da suka fito a wannan gurin har Abuja aka je da niyyar a wa wannan kungiyar rijista daga baya da aka gano manufarta tasu aka fasa wa wannan kungiyar rijista amma an fasa yi mata rijista amma har yanzu wa'annan ɗan sa kan da suka yi wannan yunkurin har yanzu ba su daina kashe muna fulani a yankin nan ba amma ba a faɗi in sun kashe ba fulatini so nawa ba ka je an faɗa a kafa fiye da labarai ba mai faɗi saboda su suna gani su ne sun isa su kashe amma da an bandi sun shigo dukkan yan sakan da ke wannan yankin gudu suke yi in yan bandi suka zo maimakon su je su kashe su kowa ya huta sai su gudu sai sun gudu sai su je su iske fulani da basu san hawa ba san sauka ba sai su je su kashe ba su daina kashewan ba amma kuma har yanzu yan bandi suna na suna musu ta'addanci to da wannan ya nuna ma cewa wannan dai har yanzu maganar da a shararan nan to tana nan tana tasiri fa suna nan suna tana tasiri a cikin al'umma